انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا يا ونا النبي tabbas mun yi maka wahayi kamar yadda muka yi wahayi ga annabawan wanda suke gabaninka don haka ba kai ne farko daga cikin manzanni ba Hakika mun yi wahayi ga annabi Nuhu, mun yi wahayi ga annabawan da suka zo bayansa, mun yi wahayi ga annabi Ibrahim da ‘ya'yansa, annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub, ɗan annabi Ishaq da jikoki su ne annabawan da suka zo cikin ƙabilun bani Isra'ila guda goma sha biyu daga ‘ya'yan annabi Yaƙob, aminci ya tabbata a gare su. Hakanan mun yi wahayi ga annabi Isa da annabi ayuba da annabi Yunusa da annabi Haruna da annabi Suleiman kuma mun ba annabi Dawud littafi shi ne zabura.